يا ودود يا مجيد يا ذا العرش مجيد يا فعال لما يريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفينا شر الإنس والجن وسائر المخلوقات يا مجيث أجثنا يا مجيث أجثنا يا مجيث أجثنا, يا مجيث أجثنا بسم الله الرحمن الرحيم عن أيماننا بسم الله الرحمن الرحيم عن شمائلنا بسم الله الرحمن الرحيم من بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم من خلفنا بسم الله الرحمن الرحيم من فوقنا بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبنا بسم الله الرحمن الرحيم قابل علينا بنواسينا نعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وبعزة الله وسلطانه وبعز جلال الله وبعز الله من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما تحت الثرى ومن شر كل دابة ربنا آخذ بنواسيها إن ربنا على سراج مستقيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ما دم فينا حكمك عدل فينا كدعوك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاسيا ولا عاسية إلا أسمته ولا فاسدا ولا ولا فاسدة إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها بسر منك وآفية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا يا حي يا قيوم اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مدارسنا ومساجدنا اللهم آمنا في مجالسنا وأسواقنا اللهم آمنا في أسفارنا اللهم آمنا في بلدنا وبلادنا اللهم آمنا في ولايتنا وجمهوريتنا اللهم آمنا وآمن المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin sura mu wato suratul isra'i ولدوا الذين زعمتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا آية aya ta hamsin da biyu kenan Allah subhanahu ta’ala ya ce duk abin da kuke so ku zamo wato wadda take da girma gare ku wadda kuke ganin Allah ba zai iya tashe ko bayan ku mutu to ku zama duk abin da za ku zama Allah zai ta da ku a wannan lokaci ya ce idan ka gaya musu wannan za su noce kansu su rika girgiza kai suna cewa abin nan zuwa wurinka suna cewa to yaushe ne yaushe ne Allah zai ta da mu ka gaya musu ta yi wa tana kusa ba nesa take ba don duk abin daga ka'ida duk abin da an ka ce yana zuwa to abin nan kusa yake ko mina na ya an ka ce zai zo to kusa yake kuma wannan karamin misali wato in mutum ya diba zai ga gaskiya ne don ga matsalolin siyasa na in an kai zaɓe ya kaji an ce shekara hudu wanda bai sani wanda awawa sai ya haɗa daɗewa gari sai su ya ɗora ɗaukar mataki na cutar da mutane kamin ya rince ido ne kamin ya buɗe sai ji an ce shekara hudu sun cika jibi zaɓe kun ga ashe ba don wani abu na ba sai don duk abin da an ka ci yana ta hito kusa yake yau mai da ofin ranar da Allah zai kira ku ayyana diko mina kaburi Allah ya kira ku daga kaburburra raku ala lisanin israfi ta harshen mala'ika israfi fata bona sai ku karba kira Allah ai ji bona da wato mina mina kaburi sai ku karɓa kira Allah daga kaburburra raku bi hamdi nan da godiya za ku karɓa ma Allah kun ga ashe wato kowane mutum ya san abin da a gaskiya kin bi na yi saboda haka za su karɓa mu Allah tare da godiya suna ta karba ma Allah tare da godiya wato abin nan tasbihi bi hamdi hala mutalabbisina bi hamdi lokacin da kasancewa ku take kasancewa kuna ci dan yadda yin godiya ga Allah inda alqiyama mina kuburi wajen tashin ku daga kaburra ruwaya an ruwaito cewa annahum yanfuduna turaba an rubusain wayanda an daga cikin su suna kakkabe turda daga kawunansu waya quluna subhanakallahumma wa bihamdika suna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika shi dai Allah a nan duniya ana gode masa a tashi wajen tashin kiyama kuma ana gode masa kuma ya an shiga aljanna ana yi ma Allah godiya ga bayan Allah ne ma Allah godiya da ya sauke su wannan masauki wakila qawluhu bihamdi bi ma'ana abin nan walahu alhamdu godiya ta tabbata ga Allah aika annahu qala wa in kuntum tasahzun kamar ya ce idan kun kasance kuna izgidi bima aqulu lakum da abinda nake gaya muku fa innahu waqi'un la mahala la mahalata abinda nake gaya muku babu shakka zai zai aqu la mahala babu shakka A aqulu ni ina cewa abin na Allah ya faɗi wannan magana Allah ya faɗi wannan sako da ya aiko ni da shi wa ana mutalabbisun bihamdi kuma ni ina ce dan da godiya ta yi. ina faɗin abinda Allah ya sa ni kuma ina ƙara gode masa da da ni ila alhaqi don shi Allah shi ya shirya ni zuwa ga gaskiya domin abin nan shiryar da mutum ga gaskiya ba karamin alheri na ba wata nuna ko kuma kuna na hina kiyamikun mina qabuli labasi lokacin da kun ka tashi daga burra don tashin kiyama kuna zato in labisun fit duniya ba ku zanna nan duniya ba a fil kuburi ko cikin burra za ku ga saboda abin da kun gani na hirgita da tsoro za ku ga abba ku taba zannawa duniya ba illa kalilan sai abu dan kaɗan lokaci dan kaɗan li hauli ma tarawna amma maku saboda tsoron abin da kun ka gani gaban ku min azabin ashadd min azabil qabr na azaba da ta dara azaba kabari tsanani kun ko san azaba kabari tana da tsanani idan abin nan mutum mai wargi da sallah tai idan aka mace shi kabari ya matse sai a wajen dama sun koma hauni kun ga tashin hankali na mai yawa babu ruwa ga zahi cikin kabari babu ruwa kun ga sun ga tsoro amma lokacin tashin kiyama sun ga tsoron da ya ɗara tsoron da sun ka gani saboda haka sai suna cewa ai ba su zanna ba illa kalila sai dan lokaci kaɗan wa kulli ibadi wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan to ba da an zakara ma ya ji alu da'awati nina, bayan ya ambaci ayoyin tsari waɗanda za su sa da da'awa su zama cikin natsuwa biyu an fusa yin ga kawunansu min kira'atul qur'ani na kira'a qur'ani bayan ya ambata cewa duk abin da ka gani na tsoro ka yi sauri ka karanta alqur'ani Allah zai sa maka kariya masu masturan tsakaninka da makiya to bayyana bi ma ya ati ya bayyana cikin abin da zai zo ayoyin da za su zo ya bayyana mazkidu almuwadda abin da ke turewa ya kayar da soyayya bayanan musulmi na tsakanin musulmai akwai wasu kalmomi waɗanda ba a so musulmi na amfani da suwa saboda idan musulmi na amfani da su yana gusar da soyayya tsakani ne da yan uwa irin waɗannan kalmomi ana amfani da su suna kawo kiyayya da hushi da juna sai Allah ya ce to a daina amfani da duk wata kalma wadda an san tana iya kawo abin na rikici tsakanin musulmi da junansu Allah ya ce wa ya badi almomini na ka faɗa wa bayina mu'minai in za su yi magana ya kulu wato su yi magana idan za su yi magana idan dara kalamu fi ma nahu idan magana ta kewayo tsakaninsu da juna to su faɗi alkalmatin latihi a sani kalma wadda an mai kyau altahu min gaira wadda ta yi taushi ta yi sanyi bisa ga wata wadda ba ita ba bi ibaratin layyana da ishara mai sanyi wa tana aliyya da gaisuwa wadda an madaukakiya wato idan mutum zai magana dan uwa ne ana so ya rika diban kalmomi wayanda an masu kyau don haka na annabi ya ce in kai hushi kakka yi magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira to in zai magana ya faɗi alheri ko shi shiru idan ka ga abin da za ka faɗi yana yiwa ba zai zama alheri ba to kakka faɗi so ake kana mutum musulmi ya yi magana in ya yi hushi ga ka'ida duk wanda ya wushi yana iya kaɗa magana wadda ba daidai ba kuma ana iya rike ta a ce ka ce kaza a fake da ita mu ba manzan Allah muke ba sallallahu alaihi wasallam shi aka tambaya ya ce abin ya rasulullah aka tuba kulla ma ta ina rubuta duk abin da kake faɗi ya ce ya okto ka rubuta duk abin da ke faɗi ni fa inni la aqulu illa al haqq fi halil ghadabi wa ridha ne ba na faɗi sai gaskiya a cikin halin hushi da yarda to kun ga shi ko ya yi hushi ya hito da kalma to gaskiya ce ko ya yarda ya hito da kalma to gaskiya ce don shi masumi ne amma wanda ba masumi ba idan ya hushi ana so ya dan rike baki nai don gudun kashe wata magana da za ta cutar da 'yan uwa ne sai rikici ya zama ya auku da ita inna shaitana yanzu bai na Lallai shaitan yana sa barna tsakanin musulmi idan lam hayyaru fil kalami idan ba su yi zabi ga magana ba wal bati wajen a cikin maganganun su ba al tsaye ba idan ba su zaɓi kalmomi masu kyau alhasana mai mai abin nan ba mai tsarki alhasana mai kyawu ba to idan ba su yi haka nan ba dan yana iya kada barna tsakanin su sai mutum ya rike ta duk da kana ganin hushi na kai sai ya rike ta ce nan wane ya ce min kaza kuma ka ce babu abin da za ka yi sai ka ga daga baya an dawo mutum na haɗin bance ba mutum na ce a ni ba ne na ce ba kai na wane ni ban ce haka nan bai rantsuwa da Allah bai ce kuma tsakani da Allah ya ce lokacin da ya faɗi magana nan cikin hushi na kowa kan yi abin da ya ga dama cikin hushi to zai yi na dama da izinin Allah inna shaidana kana lil insani aduwwan mubina Lallai shaidan ya zama mai bayanan na kiyayya ga mutum shaidan ba ya son mutum saboda kun san asalin kiyayya tare da baba an kawara ta annabi adam to daga nan ko kiyayya tana nan tsakanin ɗayan adamu da ɗayan shaidan kuma shi shaidanin yana nan da kai ne saboda haka adawa tsakani ne da mutum na ce bayyana adawa wato adawa ta yi tsakani ne da abin nan da ɗayan adamu adawa ce wadda a na ga hili take saboda haka a rika kulawa da ita tun daga hili take a rika zaɓin kalmomi masu kyau a yi amfani da su Bayyana adawa yilki a shahana yana kada kiyayya bayyana la'akowa. wato tsakanin yan uwantaka ko bayan da akhwa tsakanin yan uwa bil kalimatil hasana ya kado abin na hashana ya kado kalma hashana wato kalma wadda an mai muni sai ka ga a abba ka faɗi ba kuma gaskiya ka faɗi saboda ka shiga cikin wani hali wani yanayi na hushi saboda haka kowannen ku idan ya yi hushi to ya rika yin hankuri a bayyan magana ya an kai hushi a bayyan magana a zan ka rufe baki sai ya an huce ma innal hukuma bi zahiri sannan hukunci da zahiri aka hukunci wa amal badinu amma abinda boye ko muwakkalun lillah wannan an wakilta shi ga Allah shi mutum abinda an bayyane shi ya aikata amma abin da boye kaka ce shi yawa ne ai zuciyar nan ta cikin ta ya boye kaza kaka ce haka na da ya ya yi ba a baka hukunci ne balle ka yi hukunci tsaya ga abinda an ka baka Allah ya ce rabbukum a'lam ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم الله أبنجيكم أعلم بكم يا يقوى سنكم wato bina waya kun duniyoyin da kun kaiwa Allah ya yi kowa sani za ka ga mutane sun tattaro waje ɗaya suna ta ayyuka na duniya ko na abin da wanda suka shahi lahira amma kowa da niyya da ya zo da ita to Allah ya san niyyar kowa kowannen ku yi kokari ya niyya mai kyau Allah ya san niyyar kowa kuma Allah na saka ma kowa gwargwadon niyya ta gwargwadon wanda niyyar ka ta yi kyawu gwargwadon wanda zaka samu taimakon Allah subhanahu wataala in ka niyya mai kyau sai Allah ya baka taimako mai kyawu in ka niyya mara kyau sai ya baka taimako dan cino baya baka taimako da yawa saboda haka rabbukum a'lamu bikum Allah ubangijin ku ya san ne mai sani bikun da kowa abina wa ya kun da niyoyinku in ya sha rahamku in Allah ya ga dama sai ya tausaya muku in Allah ya so sai ya tausaya muku saboda kyakkyawan niyyarku wa yuslihu sara'irakum sai ya gyara sirrorinku wa in ya sha yu'adhibukum in ya ga dama kuma sai shi muku azaba bi dhunubikum da zunuban da kuka aikata da dai ba da rahama da ba da azaba dukkan su abin nan fal amru bi yadihi ta'ala al'amari ga hannun Allah yake duka so al'amari ga hannun Allah yake wai za abin da na kulta lahun dalika in ka gaya musu wannan ya manzon rahama faƙar ballakta hakika ka yi da saƙon da aka yi ka wa kumta da wajibi ka ka tsaye da abin da an ka wajabta ma wa ma ka alaihim wakila kuma ba mu aiko ka ka zan wakili gare su ba fa tuji'a wa tujbirahum balle ka tilasa su ala da'a akan da'a Allah ya ce da annabi faɗi saƙon da aka aiko ka kai ɗan saƙo kake sha'anin yawa ga hannun Allah yake kai wa ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka kazan wakili gare su ba in ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya iya tilasta mutane